Assalamu alaikum. Dan kasa. Barka da dana Kai ne ka dawo? Eh, na gajiya. Eh, lafiya kalau. To, dan kasa yau wata tambaya muka zo da ita. To, akan me fa? Eh game da bangaren ma'aurata. Ana ah, ma'aurata kenan. Oh, to me ke tafa da kai? Eh akwai zaka ji kusan kaman ba doka kowane bangare ana sai da magunguna zaka ji an ce wani na ƙara ƙarfin maza wani na waye bangaren iyali so a ta kuma hangar kuna ganin cewar kamar ba cutarwa a cikin yin amfani da irin wa'annan magungunan a'a wata irin magana ce wannan ya aka ce ba cutarwa akwai ma abin da yake cutar da da hausa irin wannan shaye-shayen maganin ba gaira babu dalili yara kun mai da kanku komai komai ya zama artificial yarinya za ta yi aure sai a fasa kai ta gidan miji akan lokaci wai ana hada mata magunguna maganin nan yaje cutar da namiji zai yi me zai yi ba ku sani ba kowace ta ce a maganin maza maganin namiji ce aka miki zaki auri mijin dama baki san yana lafiyayye bane sai da zaki tafi tukunna sannan kuma a je wata yanzu wata a unguwarmu da ta je ta dinga goga wani abu ba gaira ba dalili mijin nan bai sani ba ya je garin abin da mu'amala ta aure wallahi karshen ta sai asibiti aka je aka dinga yanke mai jijiyoyi abin abin ya yi fushi ya ki kwanciya ba gaira babu dalili kuma yan matan nan su suke cutar da mazan na a haka da an ce ga maganin namiji ko ga maganin mace sai ta nemo sai ta tafka ita ma wala Allah yanzu wata wata akwai wacce wallahi Allah gabanta ya tashi daga saboda wannan shafe-shafen gaskiya ce sai a ki faɗa. to yanzu ya da a magance wannan matsaloli. a to da iyayenmu da kakanninmu wannan goge-gogen suke yi ba gaira babu dalili me suke yi ai ba laifi bane harka ta aure idan ka nemi namiji ya nemi magani ya sha yayi waye amma wannan wannan shafe-shafen da maganin nan da yan mata suke siya wai za su yi aure su je su ta goga wallahi cutar da mazan suke yi saboda wani namijin ma da karfin nasa wallahi kashe shi za ta yi wallahi a daina kawai in kuma za a yi a nemi janu wanda aka yadda da ingancinsa duniya ta yadda abu ne wanda zai amfani aure zai amfani mata zai amfani miji sai a yi amfani da shi to kamar da islamic chemist za a yi amfani kenan ko ma menene ai babu inda babu baraguru babu inda babu na kirki amma babu garanti sassaƙe sassaƙe ba gaira babu dalili a je a yi ba a san amfaninsa ba wala Allah Allah yanzu mace ka ce mata ta je ta nemo fitsarin doki ta hada hada za ta yi ka ko aiki cutuwa za a yi haka zalika namiji yanzu ya zo ya ce maganin shi ya yi sabon aure duk abin da ka ce masa ya je ya sha afka zai a jikinsa wala Allah abin nan zai iya cutar da yarinya haka namiji shi ma bai yarda da kansa ba sai da wannan magani ba dole aure ya lalace ba ba gaira ba dalili yarinya ta saba da mijinta yana ta auri wani in baya shan irin wannan abin ya ke nan za a yi eh, a mai da abu kamar yaki yaki ba gaira ba dalili kowa neman maganin kashe kowa yake yi ai ba wannan ba abu ba ana yin abu na na na farin ciki na na na na ya za a raya sunna ba abu ake na bacin rai ba ba dan ba bane wai ka ce abin nan ko kawa yaki ne abun wallahi mafi yawanci cutuwa ake yi